alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwarsa ya bamu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake alo estate a shiyar bado cikin babban birnin sokoto don mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin mu mai albarka wanda shine oriyadu salihin na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala darasinmu da na gabata shine darasi na ɗari da ashirin wanda yawan Allah ya yarda za mu wara da farkon darasi na ɗari da ashirin da ɗaya a cikin babe na saba'in da biyar ko harkon babe na saba'in da biyar babul afwi wal iradi anil jahilin wannan babi al-imam nawawi Allah ya mishi rahama ya yi bayani cewa zai magana akan yarewa da kau da kai daga jahilai marasa sani mutum ya maka abu mara sani to akwai buƙatar kau da kai daga gare shi Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce huzul af yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kare kiyayewa وأمر بالعرف كي هورو دا الكيري وأعرض عن الجاهلين ككود كي دقا مرسا سني وإن باس دا سني ذا zo sau daban-daban su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama abu na damuwa ko ɓaci rai amma sai ya kau da kai in shi aka taba ba addini aka taba ba sai ya zama ya yi rangwame ya yage, kuma ya kau da kai a kawo wurin Allah ta'ala ya ce fasfahal jamil ka kau da kai kau da kai mai kyau bayan ka yaye kuma ka yi rangwame kuma ka kau da kai kai kau da kai mai kyau wanda abin da duk ka rage ka bashi baya ka shi don Allah shi kenan ba maganar sake waiwayowa zuwa gare shi ko yin magana a kansa aka kwala Allah ta'ala ya ce wal ya'fu sai afwa mana su wal yasfahu su kawo da kai Allah ta'ala ya ce ala tuhibbuna ayya yaghfira lakum ba ku san Allah ya yi muku gawara to tunda kuna son Allah ta'ala ya muku gawara kuma ku zama masu gawara masu yahewa aka ubangiji ta'ala ya ce wala afina anin nas bana Allah ya yaba ma masu yahi ma mutane yi ma abu ka yahe wannan Allah ya yaba da irin wannan aiki wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a wata ayar wala man sabara wanda ya yi Haƙuri, wanda abu ne mai wuya wa ghafara ya yi yaye to yin haƙuri kuma mutum ya yaye inna dalika lamin azmil umur yana daga cikin manya-manyan al'amura Allah ya yi maka ni'ima ta haƙuri. kuma ya gama ma da yahewa in Allah ya baka waɗanda sifofi guda biyu to lalle ka samu rabo mai girma al-imam an-nawawi ya ce, yace wal ta fil babi kathira ayoyi da ke magana akan abin da babi ya buɗa maganar yayewa da kau da kai ga marasa sani da kuma yin haƙuri da yayewa suna dai da yawa ƙwarai maluma kuma sanannu ne su ayoyi a wurin maluma Ba ka, sai isu da ɗan gwargwadon abin da ya kawo mana na ayoyi ya ɗebo su ɓangarorin ayoyin alkur'ani don yi mana istishhadi ya zama su an mahallu shahid to sai isu da suwa hadisin mu na farko a cikin wannan babi wani aisha ta radiyallahu anha daga uwar mu mumine Allah ya kara mace yadda annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ita uwar mu mumine Allah kara mace yadda ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam Ala ta alaika yawmun shin ko ne ya zo maka kana shadda min yawmi uhudin wanda ya kasance ya fi tsanani daga wani Uhud saboda wani na Uhudu Allah ya jarabi sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam a shi annabin Allah ya jarrabe shi lokacin da aka yi ta fagen daga a Uhud annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsara mayaka kuma ya tsaye da su ko waɗanne ga ɓangaren da za su tsaya. ko ku tsaya nan ko ku tsaya can sai zaɓi wani kwamanda ya kai shi gehen doce wajen ƙarshen goshin doce ya ce to da kai da jama'ar ka ku tsaya nan abinda a aikin ku shine za ku yi ta harba kibau in kun ga an ci nasara a kanmu kada ku sauko in ma kun ga mu muka ci nasara kada ku sauko to sai shaidan da yake shi Allah ya bayyana muna shaidan makiyi ne ga mutum ɗan adam to sai ya zo ya nuna musu to ga wani sara na an ware samu ana ta kashe kayan rai warkon al'amari don haka ku sauka kuma ku samu taku ganima wasu suka ware sauka wanda aka bari don kula da su ya ce a'a zan Allah ya ce kar ku yi ko ina ku tsaya na. lokacin da kafirai suka lura da cewa mai yawan waɗanda a can saman duci sun watse sun dawo sai suka kewaye ta bayan dutsen sai suka fuskanci al'ummar musulmi sun kai ta kashe sun kai ta kashe sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma aka yaɗa nan wurin cewa an kashe annabi wanda duk da shi an harbe shi wanda an harbe shi ga haƙoran gaba a sai da jini yawa wace kamin Allah ta'ala ya ba su nasara su koma mai da martani har su kashe wani adadi tun da ana da an kashe a Allah. sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa da suka kai mutum saba'in da aka samu wannan to shi ne. dole rayuwar manzon Allah ta ɓaci game da wannan abu da aka sama na jarraba duk da kaddara ce daga Allah shi na wani mu'minai suka tambaya cikin ce shin wai hal ata alayka yawmun kana ashadda min mai Ohudin, shin ko akwai wani wuni da ya taba zuma wanda adda tsanani wanda ya yi wunin Ohudu? Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'uwar mu'minai laqad laqitu min kaumiki. hakika na samu daga mutanenki ma'ana na haɗu da irin wannan ga mutanenki wa kana ashaddu ma laqitu minon yawm al-aqaba rana ita na haɗu da ita wadda ta yi min tsanani bisa ga wunin Uhud il arattu nafsi lokacin da ligitta kaina in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama alabni abdi yalil bini abdi kulalin falam yujibni ni zo ni mai ya hito mai mubaraza ya hito mukabra da ni da shi ila ma arattu falam yujibni bai karba min ba ila ma arattu ga abin da nake nuni nan mu kwama da da shi kan ɗalabtu sai ni ta yi wa ana ina mai cike da bakin ciki alawaji ga huskata duk da huskata an kaɗi ba za a ga akwai alamu na bakin ciki a dalilin abinda musulmi suka haɗu da shi na yau aqba wanda ni da kaina na yi na tari wani daga cikinsu akan ya taho mu yi mubaraba falam astafiq illa wa ana bi qarni ta'ali ban dakata ba ban tsaya ba sai da na kai wani wuri da ake ce ma qarni ta'ali farafatu ra'si sai ni daga kaina wa ana bi sahabatin sai ga ni ga wata girgizanya ko wani girgije qad azallatni wannan girgijen ya lullubi ni Kana zarto kamar inuwan girgijen ta yi mai a girgijin ya yi mai inuwa. Kana zarto sai ni duba ga shi wannan girgijen ko a cikin girgijen bai za a Jibril sai ga Jibril a cikin wannan girgijen. Bana ni sai Jibril ya kiraye ne ga kwala. Jibril ya ce mini inna Allah ta'ala qad a kaula qaumika laka. hakika Allah madaukakin sarki ya ji maganar mutanen ka gare ka irin magana da suke yi game da kai wa ma raddu alaika da abin da suka maidar maka na martani wa qad ba'atha ilayka malakal jibal Jibril na sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hakika Allah ya aiko maka mala'ikin da ke kula da duwatsu lita amurahu don ka umarce shi bi ma shi tafihim da abin da kake so ga su waɗannan mutanen naka kurai shawa kenan fanada ni malakul jibal sai mala'iki da ke kula da duwatsu kiraye ni. Asallama alayya ya yi mini sallama sun maƙala bayan ya yi sallama sai ya ce mini ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna allah qad a qawla qaumika laka hakika allah ya ji maganar mutanenka gari ka magana da suke maka wa ana ni kuma malakul jibal ni an mala'iki ko mala'ika dama mala'iku ba maza bane ba mata ba ba su ci ba su sha Allah ya halicce su da haske in ce mala'ika in ce mala'iki duk daidai ne wa ana malakul jibal ni ne mala'ika mai kula da duwatsu dama mala'iku ba maza bane ba mata ba wa ba asali rabbi hakika ubangiji na ya aiko ni ilaika gare ka ya sa murni don ka umarce ni bi amurka da umarninka ka bani umarni na abin da kake so kama shi ta ni kake so in shi ta in kana so a tafaqatu alaihim al-akhbashaini akha shabaini in kana so zan manne su da waɗanda duwatsun guda biyu in jawo wanga in jawo wanga in kuble su shi kenan faƙwala biyu sai annabi yace sallallahu alaihi wa sallama bal a'a ban san haka nan arju ina fatar ayyukuri yukhrija Allah min aslabihim ni ina son Allah ya fitar a cikin tsakon su man ya abudu wa'ada mai bauta ma Allah shi kaɗai wala shiri bi shay'a ya zanda ya Allah da komai ba ga bauta nisan nake Allah ya sa su yi ɗiyan da za su yi imani da Allah in an masu ba su yi imanin ba a samu masu bautar Allah sun hito daga cikin tsakonsu wannan ya nuna shi Allah sallallahu alaihi wa a halaka su ba shi a guri ne ba a'a Allah ya mawari, Allah ya dalili na fitar da wasu masu bautar Allah ta tsakonsu. Allah ko ta'ala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan a baiwa. Kaga irin su Abu Jahal hatta Abdullah bin Ubay bin Salul akwai ɗane Abdullah wanda sahabi na na ya tabbata da izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a bashi dama ya kashe uba ne bai son wani ya kashe shi ya zama in ga wannan yana jin wani abu kuma ga su din musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi dama ba idan muka diba alwalid walid shi sai Allah ta'ala ya bashi da gwarzo Khalidun Walid sayfullahi maslul wanda takobin Allah ne zararri bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Khalid bin Walid shi ya jagoranci yakin da aka kashe Musailamatul Kazzab Musailamatul Kazzab wanda a cikin Bani Yamama to kaga ga wanda a kwanjerin kahiri amma Allah ya yi da ɗa salihi mumini mai ɗa ga Allah da manzo ne ta karkashi ne duk da duk wani haihuwar da suka yi musu ba ta amfane su ba za ta amfane su ba tun daga ɗan annabi Nuhu zama ne ɗan ba annabi bai amfane shi ba kwarai ga mata annabi Lutu da kuma a matar annabi Nuhu. Su duk zaman su mata annabawa ba su amfane su ba. Ga uban annabi Ibrahim zamanin shi ya yi annabi Ibrahim bai amfane shi ba. Almuhimmu abinda zai amfani gare ka ka bi Allah. To amma Allah ta'ala ya hidda bayin da ka bautar Allah ƙarƙashin waɗanda an a Allah. kamar irin shi abu jahal akwai ikrama bin abi jahal wanda yana daga cikin gwarajen sahabbai to wannan kenan shi ya sa manzon Allah ya yi kwaɗayi na Allah ya hidda masu bil Allah ƙarƙashin waɗanda mutane ba ya ba da dama na a halaka su ba in muka diba alaƙar babi da wannan hadisi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama dama ta samu gare shi na halaka quraishawa amma sai yayi al'afu yayi yayi kuma yayi musu asaful jamil kauda kai mai kyau bai dawo cewa a su ba ba haka ya kamata koyo idan wani ya yi ma abin da ba daidai ba ai ya ɓata ranka kada ka rike shi kada ka kulle shi ka yaye mai don Allah kai ma sai zama mawarin Allah ya yaye maka wannan muna ganin abin da ka ruwa cikin rayuwarmu sai ka ga wani in yawa wani laihi to sai kulle shi da laihin nan ya rike shi sai Allah ya bashi ya samu dama sannan zai ramuwa madadin sata Allah ya daga darajar ka ya ɗaukaka ka ka mai yayewa sannan za ka ramuwa kamata ya mu zama masu yayewa ga abin da an kai mana wanda ba daidai ba wannan hadisin mu alai Imam al-Buhari da Muslim suka ruwaito shi al-Imam an-Nawawi yace al’akshaban kalmar da ta zo a hadisi akshaban din nan ne. wasu manya-manyan duwatsu ne almuyi ɗalibi makka waɗanda suka kewaye garin makka wal akhabashu abinda aka ce ma akhshabu ko wal jabal shi ne duci wanda abba shi na wani irin wani irin walalin duce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai kula su ba bai koma kansu ba ya bari Allah ta'ala ya fitar da masu ibadar Allah ta ƙarƙashin su waɗanda miyagun bayan da aka bai ce a hallaka su ba a hadisin mu na gaba duk malam ya kawo mana ƙarin bayani cewa a shi ana samun nau'i-nau'i na cutarwa sai dai idan mutum ya zama mai haƙuri kuma shi mutum ya jimre ga wannan cutarwar da aka yi masa musamman ma inda ya cutar da shi saboda Allah ne. kuma ya yi haƙuri kuma ya nemi ladarsa a wurin Allah to insha Allah ya jira kawai Allah zai masa makaraki ma'ana zai kawo mai mafita hadisi mu na gaba wa ana radiyallahu anha qalat daga war mu'mini Allah ya kara mace ta tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an qad bi yadihi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba bugun komai ba da ɗai da hannunsa ya sa hannu ne ya buga wala ra'atan wala khadima bai taba bugun mata ce ba ko wata mace ba ko mai hidima mai mai hidima bai taba bugu ne ba kamar Anas ya shekara goma yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima amma annabi bai taba cewa sir da abin da kai ba yi kaza ko nisa ba kai ba sam annabi ya ba da shaida akan haka ila yujahida fi sabilillah in kaga annabi ya bugi wani to ya je ne yaki wurin neman yarda Allah wannan ka a ba kallo shi kai ba shi ka wada in yanzu Daga wani shugaban mu kare hawowar gwarzo don annabi baya jin tsoro a bagen daga wa ma na min shay'un qattu ba a taɓa samar da annabi da wani abu ba kamar ai mai wani abu na ba daidai ba bayan taqima min sahibi ya zama yayi ramuwa ga wanda ya mishi a annabi bai ramuwa in dai haƙƙinsa aka taɓa ba haƙƙin Allah ba to ba maganar ramuwa ba kama irin muna ba masu ramawa ko masu kullewa ko masu haƙewa ka jira mutum sai ka samu damar ramuwa a nabi baya ramuwa illa an yunta haka shay'un min maharimillah ta'ala in annabi zai yi magana ko ya ramuwa sai an taba wani abu an keta wani abu na alharma Allah wani abu da Allah ta'ala ya hana an aikata wannan kan fahimta kimu lillahi ta'ala annabi zai yi ramuwa don Allah idan an taba addinin Allah rawa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wanda idan muka diba rayuwarmu a yau ba mu damu da in an taɓa Allah ba mai yawan mu a in dai an taɓa ta mu mu, to za mu yi tsaye mu kare ta wanda kuma abin da yi in dai kai aka taɓa ka yare ka yi rangwame ka bari inda ba a kyalewa in an taɓa addinin Allah wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi za mu ga kenan shi ma nan hadisi na da alaka da babi wanda ko an yi ma annabi abu kai ramawa mi ya kai yayewa kuma ya da kai hadisi mana gaba wa ana nasin radiyallahu anhu kala kuntu amshi ma rasulillah an zai ce na kasance ina taya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa alaihi burbin najirani yana da wani bargo da aka zo da shi daga ƙasar najran galidul hashiya mai kaurin haɓa fadarakahu a arabi fadarakahu a arabiyon sai wani balarabin ƙauye ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa jazabahu bi rida'i jabazatan shadida sai jawo annabi da wannan bargon nashi wannan mayahin nashi ya jawo ja mai tsanani fana zautu ana zai ce sai ni diba ila sabahati a cikin nabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga gehen wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallama inda ya jawo bargon kamar yana lage da shi ne wa kad asarat bi'a ashiyatun rida haɓar wannan mayayin hatta ya ma'allabi shayi ga gehen waya ne ni shiddati jabazatihi saboda tsananin ja an ja zanen annabi ai ya kwanta wannan haɓar tashi lahin ya kwanta ga waya ne saboda ja sannan bayan ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sun ma kawala sannan ya ce ya Muhammad Na yi nuna da kawai ya hito murni min malillah ka yi umarni game da ni a ɗibi dukiyar Allah a bani Allah duk inda ka wata a wurinka ba ya annabi komi amma dai to ya yi umarni a ɗibi dukiya a bashi falsafata ilaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yawaiwayo shi ba da ka sai annabi ya yi dariya sallallahu alaihi wa sallam bai ce nisa ka ja ne zane ba ko nisa ka ja mayayi na ko nisa ka ja bargona ga shayi ya kwanta min a sanna amara ne a tsayin sai ce a diba a bashi muttafaqun alaihi Buhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama mai rangwame mai rangwame na mai yayewa kuma mai jimiri da dauriya da hakuri dan yau in mutum yayi ma in mutum na da haƙƙin da yake bai da yanzu ofis ɗinka ba wai ya jawo rigarka ba ko magana ya waje da ba daidai ba ya kaci da Allah ta shi da ta shi ba nuri da Allah don ni kun bar ya kira wanda a ce nisa an ka bar wanga wanga an yana da hankali Ba dumuman da ya kawo ɗaɗin amma annabi bai kula ba sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce a ɗiba a bashi ya jimre ma abin da ya yi na rashin sani dama mai yawa akan kawo ire-ire wannan game da waɗanda suka fito daga ƙauye saboda akwai wata masaniya da ba su da ita ta tsakafa da wayewa amma da sun zo sun cuɗaya da mutane yau da gobe kuma sai su koya na ladabi wanda har yau kana samun yan uwan waɗanda aka nisa a ƙauye akwai wasu abubuwa na alƙarya da basu iya fahimta ba ko wasu abubuwa ma na addini amma in sun zo cikin al'umma sun zauna su za su samu karatu ko karantarwa game da wannan shi ma hadisin na da alaƙa da babi akan bayanin yayewa amma na bilayi amma ya yayi haka ya kamata ga kowane mu ya yi kwaɗayin zama mai yayewa wanda ya zamana ya maida halullukansa da ɗabi'a ta yayewa da kuma kau kai daga abin da ake masa in ba an taɓa alfarma Allah ba to wannan hakika al'amari ne mai kyau wanda in yayi haka ya yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam dan saboda shi inda shi aka taba komai bai sai dai in an taba addinin Allah za a ga a halin mu yawa mai yawa akwai abubuwan da ya kamata a tsawata saboda taba addini ne amma kuma sai ka ga wannan bai sha wa mutane kai ba sai an shiga cikin abin da a huruminsu amma akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata a tsawata ko a tsawatar akwai wata tafiya ko wasu na biyoyi da aka sun dawa da su irin al'adun gargajiya al'adu na gargajiya a mata da maza a cakuɗe wuri guda ana abubuwa ga sunan barkatai wai wasannin al'adun gargajiya na don a karba hankalin mutane a doke hankalin samari wai su bar shiga cikin harka jidani ko kwarai sai a mu mata wai ga sunan suna langa mace wai tana langa irin wasan da yara kai an kewaye ana kallo da abin da ya kamata a kawai ga ya kamata a tsawata ba na kwarai ba ne duk da aka samu haɗuwar maza da mata to abin da zai zama a baya fitina fitina kawai ita za ta a baya da aka duwa da aka haƙƙi su tsawata ga abin da suka ga an keta alwar ma Allah to su tsawata amma ba wanda ya kai haƙƙin wanda Allah ya ba jagoranci. saboda wanda Allah ya ba jagoranci yana da dama da ƙarni na hana wasu abubuwa na ɓanna wanda wanda ba shi bai da irin wannan dama wata rana shehul islam ibn taymiya Allah ya mishi rahama yana ce can bangaren ƙasar sham siriya ta yau yana tare da wani ɗalibi ne suna tafiya sun wuce wata mugunyar kabila da aka ce mata tar ga duruwa na aza ana dawa giya ana abubuwa na saban Allah kala daban-daban hanyar da shehul islam ibn taymiya ya wuce sai ɗalibi ne ya ce mai ya sha alasamuru bilmaru ba za ka hore su da alheri ba ai wanda abu da suke bisa gai ne banna na ja mutahi kama bakinka za ka yi musu horo da alkhairi ka yi musu hani da abin ki ka wuce su ka yi su cimma wanda bai san harurin sun shi da musu halaka shi don dai an ce su bar abin da suke a kai ne kenan wani wuri in aka zo aka ga ana wata banna ga wannan wuri ga wannan lokaci bai yiwa bai yiwa ka hana don ko ka so ka hana abin bai hannuwa abin da zai biwa baya ma kila fitina ko tashin hankali amma dai akwai dama na a hana ga waɗanda Allah ya baki iko su hana ɓanna to su hana alheri ne gare su alheri ne ga al'umma alheri na ga wannan ɓangaren ko wannan environment din don babu shakka ta bayyana ga al'umma من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك على أضعاف الإيمان كوري كان da hannu wannan masu mulki ko ka hana da harshe masu kira zuwa ga addini ko ka damu cikin zuciyarka ka ɗauki daraja ta ƙarshe abin da zai bayyana gare mu shine can baya inda an ka hito akwai abubuwa na ɓanna da yawa waɗanda a dalilin wani haske da Allah ya kawo na al'amur bil ma'ruf wannan ya anil munkar yanzu yanzu babu su kamar lokacin da aka samu wani bawan Allah ya kirkiro da bayanin shari'ar musulunci to akwai ɓannace-ɓannace da yawa wanda a dalilin kirkirowa da wannan shari'ar musulunci a wannan lokaci Allah ya kaddare an samu wasu abubuwa da yawa an bar su kuma wayanda ka taso yanzu ba su kusan da su ba kamar hotel hotel na giya da duka biya cikin gari shiya-shiya za ka ga hanya ko ma mai shago yana da dama aje katon-katon na giya ya ala kwalabe wanda duka so ya ya sai a har shi ya kan wuri ma kwarai ko ga wannan lokaci aka karuwai ga sunan gidaje daban-daban amma a dalilin wannan guguwa da ta taso ta shari'a a wannan lokaci ta haƙiƙa har yau ga da muka rayuwa Allah ya kaddari wannan ya zama mawari na rage irin wannan banna na a to ana shan giya ga hili ko ga gidajen giya ga hili kuma a cikin gari kuma ga gidajen karuwai bayyana karara to an samu wannan dama da kenan wanda Allah ya ba mulki ya yi al'amar bil ma'ruf wannan ya adil munkar ya tsere ma wanda ba shi ba musamman wajen tamfiz zartarwa shi mai dawa iyaka ya karanta Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku bar kaza amma wanda Allah ya bawa mulki zai zama shi yana da bangare biyu faɗi da kuma zartarwa ta wannan kenan idan muka je ga hadisin mu na gaba wa ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kwale ce, ka anni anzuru ila rasulillah kamar dai ina dubi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ki nabiyyan min al-anbiya yana bada hikaya labari na wani ba annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamu alaihi Sirar Allah da amincin sa su tabbata gare su gaba ɗaya su annabawan Allah da manzanni. da rabaru mu wannan ba da mutane su sun buge shi fa wa har suka yi masa jini wa suka fitar masa da jini wa huwa yamsahu dama alhali yana shahi jinin an waje daga huskarsa wai kula yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahu la ya'lamu Allah gawarta wa mutane na hakika mutanen ba sani ba wanda wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi kwaikwayo game da annabawan da suka gabace shi wani irin su, Allah ya bashi wanda ya wuce nasu to rabbi yatul liqaumi ko na'am lalle wannan na kudu rabbi yake ko hmm. ana samun ikhtilafin ruwayat a lalle wata nusa ya firli ƙauni. yana cewa Allah ka gawarta mu mutane na na innahum laye alamun ko a wata ruwaya kuma Allahumma ga firli ƙauni. kamar dai shakku rawi na kuma shakku laye durru. eh yana roƙon Allah ya yaye mu mutanensa yana cewa ba su sani ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda aka yi mai wani abu ba da dan ramuwa yake ba a'a zai roƙi Allah shirya su waɗannan al'ummar tashi ba hallaka ta cin musu ba kamar wadda ta cimma waɗanda na gabata na daga cikin al'ummomin annabawan da suka wuce kamar mutanen annabi Salih da mutanen annabi Lut da sauran waɗanda aka hallaka amma saboda tausayi ra'ufin rahim عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم annabi yana bakanta mishi rayuwa abinda zai cutar da al'ummarsa a yanzu dai alaƙar babi da hadisi shine yayewa wanda aka hiddan jini, har yana shawar jini kuma yana addu'a na Allah ya shirya mutane ne amma ba su sani na ba da ba su yi mai haka ba lalle su ba su da labari ba su da sani da ba su yi mai abin da suka yi mishi ba hadisin mu na gaba wani abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da amin fata a gare sa yace laysa shadidu bis sur'ati ma yawan kada mutane azzarumci ba kamar a buɗe wani fage na kokowa ko abin da ya kama da haka duk wanda ya hito sai a samu wani ya kasa ko dambe da wani ya hito ya buge duk wanda ya hito ya buge ba shi zarumci ba ga wannan nusa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna mashadidu wanda azzarumi alladhi yamliku nafsa sauro indal gadabi wanda ka iya mallakar rayuwa sai lokacin gushi ba bugewa da an taso ka buge da an taso ka buge ko kasuwa da an taso ka kasuwa ba shi a zarunci ba a an ɓata ranka an husata ka kayaki hmm, ka mallaki rayuwarka lokacin da ka husata wanda wannan ko gaskiya sai da Allah ya taimaka don mai yiwa in mutum ya yi hushi shaidan na tare da shi to amma wanda Allah ya mawafaka ko ya yi hushin sai ya zama rai ne ya ɓaci ya kai matuƙa amma ba ka iya ganewa in don ɗibin huska ce ba ka iya ganewa da wannan kenan don haka mallakar rayuwa Allah ya ba mutum iko ya mallaki rayuwa sai? musamman a lokacin hushi abu ne babba a malam muhammad bin salul usaimin rahimahullah ta'ala ya ce alma'ana abin da abin nuhi duk da a cikin nuska ku ba za a ga wannan ba ya ce wa haza min ilmil anbiya wannan na daga cikin jimiri na annabawa wasabrihim da haƙurinsu ala aza qaumihim akan cutarwa mutanensu wa kam nalal anbiya da yawa ya sami annabawa min ada qaumihim na cutarwa mutanensu da yawa aka cutar da su mun suka yi hakuri bai samu shi ba kushe hmm. dama wadda mulahaza ta malam salul usaini yayi ban san dai ya sa gaba game da kalmar asura amma duk da shi bai kawo shi siga ya ba yace ce huwa allazi idza sara an-nasa sara'ahum abinda ake nuni da kalmar sura a hadisi wanda idan yayi kokowa da mutane sai ya kashe su walaysa hadha huwa shadid haqiqatan wanga ba shi ya azarumi ba bisa ga hakika lakin shadid sai dai wanda azarumi allazi yasra'u ghadabahu mai iya kada hushi ne fa iza ghadiba idan yayi hushi galaba ghadibahu sai rinjaye hushi ne bai barin hushi ya rinjaye shi ka rinjaya hushi to an ko san wani hushi yake in mutum yayi hushi huska ta canza dumumuwan da bai wadi lokacin hushi kuma in hankali ne ya dawo sai ya yi ma da na sani don haka an ka hana alƙali ya zartar da hukunci lokacin da ya yi hushi ko da ya tsaye da shari'a yau zai yanke ta sai an ka wusa tashi da sai ɗauke wata ranar zartar da hukunci zuwa wata ranar da bai yi hushi ba aka mai koyarwa lokacin da ya yi hushi ba so ya yi ladabi a wannan lokacin ba saboda yana iya zama illa ko aibi ga wanda zai ma ladabin ko ladabtarwa saboda rushi ɗabi'a ce da a cike da wani abu na damuwa da shi ɗan zai ƙoƙarin jawo ma ɗan adam ta kin za mu ƙara da babin ga duk da dai akwai alamun lokaci babu ihtimalin aza da babin da ya gabata dabarun da za a karantawa yanzu kusan kamar abu guda ne babu ihtimalil aza mai bayani akan cimri macutarwa an cutar da kai amma ka jimre ka daure ka yi haƙuri Allah ta'ala Allah madaukaki yace wal qazimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin duk da ayat da al-Imam an-Nawawi ya ambata ga hadisin da na gabata ya ga wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin nan kuma ya karo jawowa da baya wal kazimin al-ghayb kamar Allah ta'ala ya ce ina yaba ma masu hada hushi yi hushi kuma ka hada hushin haka wal afina anin nas ina yaba ma masu yayi ma mutane to wannan kenan mansubun alal mada an yi nasba ga kazimina da adina kan yabo kamar Allah ta'ala ya ce amdawul kazimin eh, ina yaba ma masu haɗa wushinsu haka wajen afin ta ka haɗa wushinka al'amari ne babba yayewa ita ma al'amari ne babba Allah ya baka guda biyun su gare ka kana iya haɗa ka kuma haka yaye to ka samu al'amari mai girma ka samu alkhairi babba don shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan haɗa shi inda shi aka yi ma ba alhorma Allah aka taba ba ba addinin Allah aka taba ba a kuma yana yayewa wa Allah ta'ala ya ce wala man sabara shi ma ya gabata wanda duk yayi hakuri wa zafar yani inna dalika lamin azmin umur ya hakuri da kuma yayi na daga cikin manyan manyan al'amura wa fil babi al ahadith as-sabiqa fil qabla a cikin wannan babi akwai hadisai waɗanda na rigaya sun gabata abazin da ke gabanin shi saboda alaƙar kamar iri guda ce amma dai ya kawo mana hadisi guda wa ana bi ta radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya ƙara masa yadda anna rajulan wani mutum qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inna li qaraba ni ina da zumu ina da yan uwa asiluhum ina sadar da zumuntarsu wa ya ƙataru ne iko suna yanke zumunta da ni wa usul ilayhim ina kyautata musu wa na ilayya ni kuma suna mugunta min wa ahalumu anhum ina musu jimiri wa yazaluna alai suna mini jahilci Faƙwala. da ya wada ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi wanga mutumin cewa annabi ina wada yan uwa ni ina sadar da zumuntarsu su ko suna yanke zumunta da niya ina kyauta musu suna cuta mini ina jimre musu su ne jahilci da sai annabi sallallahu alaihi wa sallama tun da labari aka bashi bai riga ya tabbatar ba saboda a ‘yan uwanmu masu da'awa da tuwa a ɓangare da ƙwagage daban-daban suna da'awar cewa annabi ya san gaibi wannan kuskure ne. Annabi na sanin gaibi sadda Allah ya so ya sanar da shi, amma ba ya zama da'iman wa abadan annabi ya san gaibi ba. Bai san gaibi ba, amma ya Allah ya so ya sanar da shi gaibi sai ya sanar da shi, gaibi. to na faƙala sai annabi ya ce masa la'in kunta kama kulta in dai ka kasance kamar wadda ka faɗa mini ɗinga ga kana sadar da zumuntarsu suna yanke zumunta tsakaninsu da kai kana kyauta musu suna mugunta maka kane musu jimiri su ne ma jahilci in ka kasance kamar haka nan baka annama tusiffu mulmalla. kamar dai kana ciyar da su ƙosawa kana ciyar da su ƙosawa wala ya zalu ma'aka min Allah ta'ala zahirun kuma taimako ba zai kushe ba tare da kai daga wurin Allah ma'ana Allah zai taimake ka alaihim akan su ma dumta ala zalika matsawar dai ka dawwama akan haka ba kamar an yi abinci cikin murhu an ƙare irin murhun gargajiya kana ɗebo garin tokar haɗin wannan murhu mai zayi kana sa musu ga kamar kana ɗebo ta kana sa musu ga bakinsu kaga za su kusa da abin nan da aka yi musu kai ko kana nan tare da taimakon Allah tunda Allah ya umarni da sadar da zumunta kai ka sadar su sun yanke Allah ya umarni da a kyautata wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin bayan haka kuma wa ati dal qurba haqqan wal miskin wa ibn as-sabil wala tubdil tazduq gashi nan kana yi bayan haka nan kuma gashi kane musu al-hilmu jimiri su kuma su ne maka jahilci sai zama kullum Allah na taimakonka a kansu don haka kenan idan har an cutar da kai ka yi haƙuri kuma ka yi jimiri kuma ka yi dauriya kuma wannan kada ya haifar da ka yanke da wanda ka cutar da kai alal aƙalle zama ka ne mai sallama ko haɗu assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ta fitar da mutum daga gaba alaƙa bata zama dole ba sai ka zo kun yi alaƙa an yi mu'amala a amma dai a yi sallama ko kayi mai bai karɓa ba ƙarai mai ko gobe ko a duka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kiya in ka gane ƙarar cewa mala'iku za su neman maka gawara yayin yi mai sallama shi kuma ya haɗu da tsinuwa lokacin ƙin karɓar sallama din da haka jimre mai cutarwa abu ne mai girma wanda sai dan adam ya yi dauriya Ba haka kuma shi Allah yana jaraba mu wani mutum ana jaraba shi da gwargwadon iko ne ga addini ne sai Allah ya kawo wanda zai kama cutar sheka ya wahal sheka sai Allah ya gani shi a hankuri za kai kana kyauta mai makwabcinka na Allah ya sani sannan shi ya sani amma babu abin da ya kai mayan ba mugunta ba shi kana hankuri da shi ko ba kai dan uwanka na ko ni kai ne duk inda ya zauna kai ka ɓaci ka kyauta mai kayan shi kana hankuri da shi ko ba kai matarka ta komi ka ne mata na alheri amma in ta ce sai ce ta aibanta ka za ka yi hankuri da ita ko ba ka yi Allah na jarraba mu da abubuwa daban-daban don ya gani muna hankuri ko ba mu don haka abinda an mafi alkhairi shine yin hankurin nan namu ga abinda aka jarrabe mu da shi na samun wata cutarwa mutum ya zama mai jimiri babu shakka akwai damuwa kwarai ya zama na kana kyauta wa mutum kuma yana ayyara ka yana aibanta ka ka yi mai ka ƙara ka yi mai ka ƙara kuma ya ce ga illaka ko ga aibinka ko kuma duk abin da ka kai duk abin da yi mata ita mata sai ta yi ta gidan nan ta ta yi ta doko ma bashi wanda ba ko san da shi ba kuma kana yi sai ta ce kai kacce a ba da bashi kaga jaraba ta shin za ka yi hankuri da wagga ka ci gaba da roƙon Allah ya shirya ta kuma da nazartar da ita na Allah ya sa ta gyaru ko kure gaba lokaci ya yi ba to masha Allah to insha Allah subhanahu wa ta'ala nan karatun mu ne ya dakata ƙarshen babi na 76 a karatu na gaba insha Allah za mu tashi babi na 77 babu al-ghadabi idan tuhikat hurumatullah a hurumatu shaf wal intisari lidinin lahi ta'ala insha Allah shine a karatunmu na gaba Allah ya mana muwafaka da dace ya sa mu su zama don da ɗaya da shi wa alaikum salam Awo, na. zuwa gare shi ba? A kwarai ku, kamar ɗan wanda da muke tare da shi yana magana hadisin mutanen gabata. Ga balarabin kawai ya jo ya riƙe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja bargo ne ya haɓa ta kwanta mai. nan bai yi wushi bai ce, ki Muhammadu ya umarni da dukiya Allah a bani. Kuma annabi ya ce a duba a bashi, to shi ɗan uwanmu ya ce shin kamar yanzu misali yana abu ne wanda yake halal mutum ya zo wurin shugaba wanda dukiyar al'umma take gare shi ya kai koke nai, a ɗiba ya yanayi ko kamar shi dai kwanar da gaske ya halatta inda akwai dama ko sai a zo a karanta ma ya karanta mai ceto Allah ya taimake ka yau kwana na sati guda iyali na ba su da abin da suka ce na zo bidan cikin dukiyar da ta Allah a ɗebo min wani abu in tayanci da iyali na ko wani abu mai kama da haka kila gida na ya kwaɗi ko wani abin da ya kama da haka wannan ya halatta dama roƙo ya zama an hana shi in ba irin wanga ba ko mai roƙo zai tashi ran alkiyama bai da komi ga wasu ce in ba ƙashi ba kuma garwa shi na ya karoko illa an ya tsala rajulu sulbana aw amrun la budda minhu kamar mutum ya zo wurin shugaba ya kawo koke ne wannan ya halatta to amma kaga duniyar da muke ciki yanzu mutum ina shi ina ganin gwamna bale ya ga shugaban kasa bale wani wanda zai zuwa ya kai koke sai ya samu iso kuma wa alaikum salam Na'am. To kaja. To kaji. Akwai social welfare wanda duk da rigar tsari wanda ake bisa an yarda da jin kai ko? a hanyar ta da ayi kai mutum yana da dama sai dai hanyar samun sanin haka shi adda yawo shi adda wuya kwarai da gaske akwai hanyoyi da dama waɗanda gaskiya mai yawa mutanenmu saboda mun yi nesa da alƙarya da kuma wayewa da ilimin zamani Afon akwai wani abokinmu daga buɗa addu'a bawan Allah yana zuwa karantarwa mallami na da Yadda ya banki wurin diba kuɗi sai an ka doke mai mashin. Sai ya koma bankin ya ce to lalle sai banki sun bashi eh, statement na ko kamara akwai abin CCTV ko. To gaskiya ni ba taɓa ganin wanda ya haka nan ba to amma da sun kai la'akari da matsala ce. Sai ko sun ka ce mai to yaushe na ya taho. da wannan wurin an ka koɗo komai gashi nan sanda ya shigo banki sannan ga barawon da ya ɗauke mashin ɗine wani yaro ai rashin sa'a da an ka shi tun da ya san barawona, kuma an yi izini mutuna ya shiga da face mask aka ce ma nan e lokacin da ya fito zai ɗauka face a mashin ɗin can cikin banki bai da shi amma da zai fito a sayar sa'a abin don haka sayar da mana ko an diba ba a iya gane shi ana gani ne gashi nan sai da ya tabbatar da wancan ya shiga da processing da abin da ya kai sai ya fito. sai ya to har inda ya zauna bisa mashin har inda ya ja mashin a inda ya nita banki to su banki da sun kaba shi wanga ba shi kenan ba ya gaji kaga to ba a san in ba wai wanda ya sani ba bai san ana haka ba yawa don haka social welfare akwai ta waɗanda an ka ba kula da ita su ko don Allah su zanka yan mutane waɗanda aka bukata waɗanda suka ta to kaji Allahu Akbar. To masu social welfare waɗanda an ka ba kula da dukiya su ji tsoron Allah su zanka kula da mabukata masu kai koke don Allah su ‘yan musu. Allah ya shirya mu ya shirya su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Eh to a a